wasu wanda suke da aƙida mummuna da ta saba ma wannan za ku zo za ku ji ta za ku yi mamakin irin zumuncin da ke tsakanin hawarijawa da 'yan shi'a da jabariya da murji'a da bala'in matiridiya da asha'ira yadda aƙidansu ya gam a kan cewa ba za a ga allah duniya da lahira ba amma an tashi magana ba ce makwa ake motazila ne ba su yadda ba za ku zo ku ji hatta waɗannan tarkacen kabbas yadda ba wannan abin ne fa da muke ɗibowa cikin ilimi muke kawa muke fahimtar da ku al'umma suke cewa sai an wargaza tsarin da muke a kan shi domin ba za a tona asirin waɗancan maƙiya manzan Allah ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin qauluhu maganar da al-Imam barbahari ya ce wal imanu bir ru'ya yawm mu ahalu sunna mun yi imani da za a ga allah ranar kiyama limaza ƙala yawmal kiyama fauza ne ce me yasa barbahari ya ce ranar kiyama sai ce annahu la yura jalla wa ala fi duniya saboda allah maɗaukin sarki ba a ganin shi a duniya sai a lahira ƙauluhu maganan da ya ce ya rauna laha subhanahu wa ta'ala bi a'ayuni ru'usihim bayi za su ga Allah da waɗannan idanuwa na kansu ƙala ya ce bi a'ayuni ru'usihim da idanuwan kawuna nafiyan lita'awilin ladina ya na mala ya ce wannan yana kore maganan masu cewa ne ya rauna rabbahum E sun yadda za su ga Allah amma bi qulubihim wai da zuciya ne labi absarihim ba da ido ba sai bar bahar ya ce ƙaryanku ta sha ƙarya da ido za a ga Allah ƙauluhu maganan da ya ce wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjiman za a ga Allah babu shamaki kuma babu tafinta kowane bawa sai ya gana da Allah mahala ya ce fil yomil kiyama indal hisab a ran tashin alkiyama sanda aka zo hisabi ya abd bi rabbihi bawa zai keɓe da ubangijin shi wa yuhasibuhu Allahu ala a amalihi Allah zai mai hisabi kan ayyukan shi bilogatihi bilogatihi da yaren shi allati yafhamu hal abdu wanda bawa yake fahimta laisa bainahu wa bainahu turjiman ba mai maka tafinta kuma mu da mu ba a cewa Allah yana jin diyare cewa Allah yana jin diyare na ƙasa ne gare shi dan bawa ne ke bukatan yare Allah bai bukatan yare Allah shine mahalicin yaruka za mu tattauna wannan rana ya da izinin Allah wa huwa alladhi ma'ana Allah dama shi ke ɗauko ma'ana min lugatin ila eh? a turjiman mala yake cewa su waɗanda suke tafintoci masu interpreting ɗin maganan wani huwal yan yanqulul ma'ana shine wanda yake ɗauko ma'anan maganan wani min lugatin daga wani yare ila lugatin ukhra zuwa ga wani yare na daban kalladhi yanqulul ma'ana min lokacin ingiliziya kamar wanda yake ɗauko ma'ana na yaren turanci ila lugatul arabiya zuwa ga yaren larabci awul akas li'annan logati kasira rika birjik suke a duniya ranar kiyama za ka tattauna da allah tsab ba tare da matsala ba ina fatan mun gano wannan da kyau isharar da nake ma 'yan uwa shine ita wannan muzakkirar ga ta kawalun nasi fi lahi azza wa jal shi kowa ya adana nashi in Allah ya kai maranan ranan za mu tashi kanta amma kafin kanta magana dangane da wani yare za a yi a lahira larabci farisanci hausa turanci wani yare 'yan aljanna za su yi a gidan aljanna wani yare 'yan wuta za su yi a gidan wuta wasu irin tambayoyi ne mala'ikun da suke kabari za su yi maka da wani yare ne idan wala kiri ya zo ba su ne munkar da nakiyar ba don me za su yi maka tambaya da hausa koko da larabci koko da kanore koko da fillanci da me za yi maka sai allah maɗaukin sarki ya kai mu a karatu mai zuwa da izinin allah